ilal jahami ce maka kalli ba jahamiyyan nan kai ata ila ostil huda ya kaga yadda ya zo wajen foundation shiriya ya hmm? kalli foundation shiriya wa wa ma’akilar imani da cibiyar imani ya zo ina kaƙula. yana tafara yana farara a ta ilaihi bi ma ba ta ilaihi bi ma ba bi ma'awilin bi ma'awili ta'adili ya kala uha fama yubuki alal ta'afili min jima ya ata bi ma za ata bi ma'awili ya zo da diga me ake da ita a ta'atili da uha yana ɓamɓare wannan imani tushen kama yi buki me zai rage wata ya zo da diga ya samu fandisho yana ta haka yana ta kakula yana ta fasawa yana ta fasawa yi buki ala ta'atili zai ainihin fama yi buki ala ta'atili min imani kaga ba ma yi bukimin imani babu imani da zai ragu a kan ta'atili in turin ta'atili mai babu wanda zai rage nai ta'atili ne zai kone imani duka ya bi ta ko au fi ma ya baka ko cikin abin da yake wanzuwa a ala ta'atili min imani الجهمي نسبة إلى الجهمي bana safwana alladhi kana tilmidan lil ja'd bin dirham hada din mai takar mai kenan ka bugo shi kana mai mai shi kana amma ta ga ya zama jiki ana cewa jamu muna zama san dan safwana ne waye malamin sa ja'ad me rayon jado na kirki ne ta sai kaya ne gwamna a ainihin musulunci ya sa aka yanka shi ko ya yanka shi da hannunsa kana tilmizan liljadi bin dirham wa banu dirham shi ko ibn dirham dinnan awwalu man kala bi Shi shine farkon wanda zo da ra'ayin Allah bai da suna bai da sifa li'annahu qala kalimataini shi dan dirhamu ba قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا هذا مصيبة ولم يكلم موسى تكليما daga duba a sha'ira suka ɗauki wannan sai sai ka ganin aka ji musu kalamun nafsi fa akadaha anhu jaham ibnu safwana wa nasharaha fa nusibat ilayhi sai aka jingina masa aqida ma gaba ta zuwa gare shi والجعد هذا يقال شي والنجعد أنا سوى إن خالد بن عبد الله القصري أحد أمراء بني أمية سيادة جزيكم قمنون بنو أمية خرج به موثوقا يا هتد شيعة أولي بوثاق إلى مصلى العيد وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي فإنني مضحي بالجعد بن درهم جماعة ويلياكو ina roƙon Allah ya karɓi sadakokinku amma ni zan yi layya da ja'adu a nema Allah ya karɓi sadaka da innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila دسي الله بيرك ابراهيم خليل و باهي فصل خله اذا اي خله فكرني احتياج ولم يكلم موسى تكلما ثم نزل فذبحه ها يا ها يا كان جادو قوي hudu ba shugaban kafa fa zai magana shi zai magana kan abu guda da kana jin kungiya sai so duk abin da ake hudu ba ni dan mun tuna ne ma haka wannan kai da ganin kofi ga mai da izo ne kan ba zai magana alayya ba kan ce liman duk abun da ya kwaso ya yi bayani ya yi bayanin da ya tsawo ya sa kai yi ya dawo ya zo kai ya zo kalle ya ce to yanzu za mu tsaya a haka ah, kowa ya koma gida yanka layyansa Allah ya karba mana amma bari in yanka ku da shi yanka sai kuma kaman kai ba zaka ka yi daga sai shi tunan zai hudu ba jihadu zai yi wai hudu ba kan aƙida sun yi tashi akan aƙida ya ta ba don jiham aka zo da aƙida ba wa kanu fi ma sabaka min adar rasul eh? ne ka karanta to ya na karanta nawa karanta naka وكانوا fi ma من min الرسول rasuli sallallahu عليه وسلم sun kasance cikin abun da ya gabata ya na bidahayahun kan fita da layoyinsu ga daɗin ai mai kofi biyu kenan adadin kofin ka adadin sanin zai ka kana kallo ka ga wannan yaƙi karanta kai kai mai karanta wa ce to ringa wancan kofin ya aka yi lahiya lahiya a kuma sannan in za ka duba daga da aka ce bi ma'awila kalli kafa kalli kafa yi farko layi na biyu ya garota ai ofi ma to amma ba ma da wancan zai na gyara ba wa fi ma sabaka min ahdi rasul sallallahu alaihi yakhrujuna bidahayahu ila musalla al-eid yadhbahunaha hunaka wa minhum man yadhbahu fi baytihi akwai wanda yakan je gida yanka min ajali ishari sha'iratul dhabhi lillah saboda bayyana wannan ibada bayan ka domin Allah wa min ajali an yi tu'ima min halfukara don a ce da talakawa wali ajali za ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائه القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم مداني شكر به يتكل صاحب سنة زاهد الروك من أخي قرباني إيش هو اللي أجل إذا تند أنا في هذا الليل يسبب دون النعمة ضحى بجعد خالد ضحى خالد القصري بجعد Khalid ƙasar ya yi layya da ja'adu yau mazaba ihil kurban ranar da ake yanka layyoyi. Iza Ibrahimu laisa kalilahu. Ja'adu ya ce Ibrahimu ba khalilin Allah ba ne ba. Kalla wala Musa al-Kalim Musa bai zama mai magana kusa da Allah شكر الضهية كل صاحب سنة أنا كل صاحب سنة شكر الضهية حتى أنت دي دي إذا ما دقال دول أخوي إلي إلي سيزو جاء أنت لك في دنيا لله جاروك الله يساك ما ma ya قصري من min نئن وانتك أقرباني الجامو tilmidul ja'ad ibn ya ke kaga anna suna sake da sanar da tarihin su mu san tarihin mu ba ta kawo a je maka dokta farfesa yake ainihin eh, je ka rubuto mana rayuwar jihamu da gudunmuwan da jihamu ya bawa addinin musulunci wai kai ku tukuna daga ina kake wai ma me kai tukuna wannan farfesa ai ya kamata a nemi tarihinsa wai dan najeriya ne ko ba dan najeriya shi musulmi ne ko ba musulmi ba saboda domin yanzu a lecturorin nan akwai wanda ba musulmi ba ba wai a ɓoye ba a fili sai ce Allah fata mana sau za su zan sun ƙare sai dai musta jacob shi ma maye ne a musulunci yanzu in kai rubutu ka shi ne sauka fa bai zanka da za ka yi ina ma lamaru yana nan ko ɗaji kamar mutsin shi ma baya na Allah sarki ce wannan malar isa mai gida sau bai zansa da ya duba shi a yi biyu kirsa ne da biyu shi har da ke ke zo wurin eh, tun da shi koyarwa sai an zo an biyo ka haurin koyarwa har gurin koyarwa ga shi ce malam ga yadda ke wannan ga yadda ke wannan ga yadda kuma tarihi na zai mu da ke karantawa shi yi kuma kirista na mai fausa a ne lafiya mai ya saba bai zanfa in yi rubuta shi zai kaiwa gyaggyara masa inda ya kuskure to ce ka dogara da wannan karatu يجري بها فعارف بمآخذ الأقوال مطلع بها ذا الشأن yadri bi hada arifun yadri bi hada malamin addini yana sane da wannan bi ma'akhiril aqwali makaman maganganun nan on bi hada shi wanda ya cika da wannan lamarin ilimin tauhidi ai yadaril arifu bi ma'akhidh al ya san makaman wa'annan maganganu anna ta'atila sababun li hadam al wa in kana ar-rajulu asatahi idan mutum haka yake sama sama satahi ne da ya arifu hadha shan lakin ar-rajulu muta'ammiqu adara فرجل المتعمق يعرف أن التعطيل هدم الإيمان باطل كي الله بني والله لو حدثتم لرأيتم هذا وعظم منه رأيان لكن على على تلك العيون غشاوة ما حيلة كخالف العميان wallahi lau haddattumu inda za ku kura idonku da kyau lara aitu mota kun ga wannan magana ta'atili rusa musulunci ne wa azamu minhu da mafi girma ma daga wannan aya iya ni ganin lakin ala tilka al'uyun ghishawa sai dai akwai yana akan wa'annan idan dunan ma hilatu ay santa fil imani ya za ka yi da makawo wanda ma zina sa ya tafi gaba ɗaya to ya za ka yi da shi ma hila zai talaka hila ma hilatul kahal wanda ma fil imani da wanda ya riga ya makarci ya za ka yi masa zai ido الجواب لا حيلة لها والله أعلم نعم ايه كرسة في wai shi yanzu a a biyu nawa suke yan arabiya akwai mai kartar da language din kashi nan kira shi ma haka ne idan ka yana magana ce inna alhamdulillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh a'udhu billahi min shururi anfusina wa in yazo inda zaka gane in ka kwatanta shi in yazo wajen salati ga nabi hebodi maimakon ice annabi sai ce salatu wassalatu wassalamu ala anbiya'illah sai aka wata cin yawa ce wata gogewa ce da ya tashi shi gaskiya fa kaga duk annabawan ya kamata a musu salati anbiya illahi shi bai mai da ne mamu da annabi ne ba saboda kana anbiya illahi kawai kaman ka ce wassalamu ala mani ittaba al huda eh, kaga ya me yasa ba za ka ce min assalamu alaikum ba kike awa oh, assalamu ala mani ittaba al huda to je kana gane na samu da ka dauke ni mutum yana lafi kana bin larasin kana bin mutum na bin magana yau zamanin da ake mutum jin maganan da yake da kana bin ta gaba gaba gaba gaba gaba gaba gaba sai dai gaskiya ana mantawa mutum kan zo wajen magana lokaci wani abu ɗauke mutum hankali ai ta magana sai an yi kilomita kaza sana hankalin kai tawo an gama wannan daga mukaddima aka tashi za a yi mukaddima daga nan za ka fa'ido za ka fa kunnan an fana ku